عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا tana iya yiwa ubangijinku ya ku bani isra'ila ya yi maku rahama bayan wannan azabar mai tsanani in har kun tuba kuma kuka kyautata ayyukanku in kuma kun koma zuwa ga barna a karo na uku ko sama da haka to za mu sake ɗaukar fansa a ku da azaba, mun sanya jahannaba ita ce shimfiɗa da makwancin masu kafircewa Allah ba za su rabu da ita ba.